a wannan masallaci mai albarka masallacin jami'ar abubakar ta a gwalewa da ke don birnin bauchi a yau bayan wani biyar ga watan ramadan na shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda kuma ita ce ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna karatu cikin sura ta sha bakwai a cikin alƙur'ani suratul isra kuma mun tsaya a aya ta hamsin da hudu ko da uku yau da yardar Allah za mu daura daga kan aya ta hamsin da hudu kenan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 وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا نعم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وما أرسلناك وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أرسلناك عليهم وكيلا نعم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Allah maɗaukacin sarki ya ce wa kulle ibadi ga umarni ka ce da bayina idan za su yi magana ya kulu lati hiya ahsan su rika faɗin maganar da ita ce mafi kyau inna shaitana yanzu bainahu lallai shaiɗan yana sanya barna a tsakaninsu ko kuma shaitan yana bata yana wargaza tsakaninsu ta hanyar maganganu marasa kyau a tsakanin juna inda shaitana kana ne a duwan mubina lallai shi shaitan ya kasance abokin adawa ne ga mutum adawa mabayyana rabbukum a'lamu bikum Allah ce ubangijin ku ne mafi sani game da ku ya fi ku sanin kanku sama da yadda ku kuka san kanku in ya sha yarhamkum in Allah ya so sai ya yi muku rahama au in ya sha yu'adhibukum ko kuma idan ya so ya azabtar da ku wa ma arsalnaka alaihim wakila kuma ba mu aiko ka ba a matsayin mai kiwo a kansu wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ard kuma ne shine fi sanin su wane ne waɗanda suke cikin sama da ƙasa ولقد فضلنا da النبيين na بعض kuma tabbas mun fifita waɗansu annabawa sama da waɗansu wa na dawo da zabura kuma hakika mun bayar da littafin zabura ga annabi dawud Allah maɗaukacin sarki yanzu ya fara yin umarni bayan ya yi hani ya yi hani a cikin haƙoƙinsa na tabbatar da kaɗaituwarsa bai haihu ba kuma ba a haife shi ba a cikin ayoyin can baya da suka yi magana akan waɗanda suke cewa Allah yana da ɗaɗa su ne mata mala'iku. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya kore waɗanda su kuma suke jingina wa Allah wani abin bauta, waɗanda suke haɗa waɗansu da Allah waɗanda suke ba su wasu daga cikin haƙoƙi na Allah sannan karatun jiya kuma sai Allah ya magana akan kafurai da suke ta tashi kiyama yanzu kuma Allah ya juya aka zance zai yi magana da muminai ba kafirai waɗancan ba saboda bayan Allah akwai kafurai akwai muminai huwallazi khalaqakum faminkum kafirun su ne aka gama da su jiya wa minkum mu'min su ne yau ake magana a kansu faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ka bayan duk waɗannan wa'azuzzuka da gargaɗi da tunatarwa wanda ya so sai ya yi imani wanda ya so kuma sai zaɓi kafirci shi ya ga dama karatun yau zai shiryar da mu ne akan yadda ya kamata mumini ya rayu Allah maɗaukacin sarki ya lalatar da mu a cikin waɗannan ayoyi akan yadda ya kamata mu rika yin magana da kuma musamman matsayinmu inda Allah ya ajiye mu mu bayan Allah ne mun ce mun yi imani da Allah amma Allah bai bar mu a mataki ɗaya dukan mu ba waɗansu suna sama da waɗansu don haka kowa ya san matsayinsa kuma ya tsaya a inda Allah ya ajiye shi ne saƙon da ke dunkule a cikin karatun yau Allah ya ce wa kulli ibadi bayan ka yi gargaɗi a kan kafirai a baya to bayi na kuma nagari ka ce da su sako ne daga gare ni in ji ubangiji ya kulu lati hiya ahsan idan za su yi magana su rinka faɗan maganar da ita ce ta fi kyau maganar da ta dace Allah yana so idan za ka yi magana ka tace ka ba komai za ka faɗa ba Allah ya ce wa ƙulu nasi husna in za ku yi magana ku rinka zaɓar magana mai kyau Allah ya ce ya ayyu halladina amanu taqullaha wa Kulu ƙaunar sabida idan za ku rinka yin magana ku ji tsoron Allah ku faɗi magana da ta dace Allah ba ya hana yin magana magana da za ta cutar da wani ko ta cutar da shi mai magana duk maganar da ba mai kyau ba ce karka faɗe ta duk maganar da ka san idan ka fate ta za ta zamo maka matsala saboda za ta cutar da kai ko za ta zamo ma wani matsala saboda za ta cutar da shi to kar ka faɗe ta don haka wannan ayar tana koya wa musulmi yadda zai rinka kontrolin harshen harshensa da kuma kalmomin da yake faɗa saboda ba wani mutum da ake matse shi a ce ya faɗi magana wadda ba shi ya ga damar faɗansa ba don ka rinka zaɓar kalmomi idan za ka yi magana duk abin da ka san in za ka faɗa ba mai kyau ba ne to kar ka faɗa kuma duk mutumin da yi magana ya san wanne ne mai kyau ya san wanne ne marar kyau to Allah baya so ya ji an faɗi magana marar kyau Shi ne ma'anar ya ƙulun laki hiya ahsan idan za su yi magana su faɗi magana wadda ita ce mafi kyau sai Allah ya ce ahsan bai ce ya ƙulun lafi hiyar husna ba saboda Allah yana son magana da ita ce tafi Allah bai ce ya ƙulun ƙaular hasan ba sai ce ya ƙulun lafi hiyar ahsan wadda tafi idan ka zo yin magana wannan tana da kyau wancan kuma ta fi kyau wanne ya kamata ka ɗauka wadda ta fi kyau ba wai ana magana akan tsakanin mummuna da kyakkyawa kawai ba ha, ko a cikin kyawawan wata ta fi wata kyau wane za ka yi masa nasiha akan wani kuskure da yake yi ka ce da shi wane wannan abin da kake yi ba kyau Allah ya hana don haka karka sake yi wannan ai alƙaulul hasan ne magana ce da kyau kuma akwai lada a kai kuna fahimta ta yana yin abin kawai suka ce wani wannan ba kyau karka sake haramun ne ai magana ce da kyau da ita da bayan ya gama abun sai ka kira shi ka ce wani ina so mu yi magana sai ka ja shi gefe da ya yi abun a cikin mutane ne sai ka koma da shi gefe ka ce wani wannan abun da ka yi bai dace da kai ba bai dace da mutuncinka ba Allah ya hana ni kuma ina maka ganin kai mutumin arziki ne bai dace a ce ka yi wannan abun ba kaza kaza kaza sai kai magana sai ta shiga cikinsa sosai wancan tana da kyau amma wannan kuma fa ta fi kyau to wanda zaka zaba shine yaqulu lati hiya ahsan kuna fahimta ka gaya wa bayina idan za su yi magana su faɗi magana da ta fi kyau alimamul bagawi da waɗansu cikin malamai na at bil ma'sum suka ce wani ne ya zagi Umar ɗan Khattab to kun san kuma wane ne Umar ɗan Khattab kuma wancan ɗin kafiri ne don haka ya tara ya samu sai Umar ya zabu da zai tuna da Umar bin da sai Allah ya saukar da wannan ayar a gaya masa Umar bin da ba shine Umar bin yanzu ba ba dole ba ne idan an maka a da ka rama yanzu ko an maka haka za ka haƙura sai Allah ya ce a gaya wa Umar da shi da sauran bayina su rika faɗan magana mai kyau idan wanda kuke husuma ko yake adawa da kai shi babu komai a bakinsa sai bakar magana kai kuma a bakinka kyakkyawar magana ce kowa yana ba da abin da yake hannunsa ne shi a hannunsa ba komai sai baki kai kuma ka fari ne idan ya ba da baki kai ma sai ka ba da bakin me ya kamata ka bashi idfa billati hiya ahsan shi yayi mummuna kai kuma sai ka mayar masa da kyakkyawa wannan shine yaqulu lati hiya ahsan shi yasa Allah ya ce wa kulli ibadi ba kowa bane sai wanda suka zama wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha al jahilun qalu salama Sure waɗanda idan jahilai suka musu magana ba zai ce jahili a ba zai amsa ba saboda shi jahili tun da shi jahili ne baya bukatar sai ka faɗi sunan abin da jahili yake so shi ne ka ce masa jahili don ka ga jahilci to karka masa abin da yake so ka yi masa abin da ya dace shi ne in yi sai ka shiru ba abin da ya fi dacewa da jahili sai ne sai shiru in yi zafi. shi kuma ya kulun lati hiya ahsan kai kuma sai ka faɗi mai kyau wa idza qultum fa'dilu kai in za ka yi magana sai ka yi adalci wa qulu qawlan sadida sai ka faɗi zancen da ya dace shine sai ka ce salama yayi hayaniya yayi zagi yayi ashar ya ci mutunci sai kuma sai ka ce aminci aminci saboda mai mutunci ba abin da ke fita a bakinsa sai kalmar mutunci mutumin banza ba komi a hannunsa dama sai zancen banza idan ka yarda ya ja ka kai kuma da ya faɗi maganar banza sai ka amsa to ka ɗauka kun yi wani wani ya maka wani biyu ka faɗi warwar amma duk wanda ya faɗi bakar magana kai kuma ka faɗi farar magana saboda gadon gidanku shine farar magana gadon gidanku shine bakar ka bar shi ya bakar ya more dama shi in bai haka ba baya jin daɗi kai kuma ba ka jin daɗi sai ka faɗi mai kyau me yasa za ka faɗi mummuna saboda wai karama akan wani ai idan yana da mummuna sai karama to ai kun yi iri ɗaya da shi a nan kuma tun da ya fi ka muni ya maka wani biyu kai kuma naka kyakkyawa ne za ka inifa abin da ya ahsan ba abin da ya iya sai wancan kai kuma ba abin da ka iya sai mai kyau in kuka haɗa mai kyau da mummuna wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a mummuna da kyakkyawa ba sa zama daidai don haka kai sai ka bada naka nan shine zai zama ka masa 1-0 kuna fahimta da kyau Allah ce fa'idan labe bai naka wa bai na adawa idan ka iya faɗar magana mai kyau to zai sa wanda ake kai da tsananin adawa tsakaninka da shi ka annahu waliyun amin sai ya zama kamar masoyi ne na kusa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru sai dai ba kowa yake iya haka ba ba sai masu hakuri ba kowa ne za a iya zagin sa yayi shiru bai rama ba ba kowa ne za a iya zagin sa shi kuma zai faɗi kyakkyawa ba ba kowa ne jahili zai masa magana shi kuma qalu salama ba kowa bane zai iya wannan wa ma yulqaha illa dhu hasbin abid sai masu babban rabo a wurin Allah su ne waɗanda Allah in yayi magana suna amsawa shi ne anan yake magana da su ya ce wa kulli ibadi ka ce da bayina na musamman duk sa'a da za su yi magana ya kulun lati biya ahdan su su faɗi mai kyau inna shaitana yanzamu bainahum in suka ce za su bi na shaitan ne wai don in an yi sai ma ai wani ya taba ni sai ya ji ni kar ya dauka shi kadai da iya tashanci ko da ma kai ba ka iya tashanci ba mu sani ba a'a ce da shi shi kadai ne ya iya tashanci mu ba mu iya ba kuna fahimta amma karka ce shi kadai a sai na nuna masa ba haka bane ko kana sai ka bar shi ya tashanci saboda abin da ya iya kenan kai kuma ka iya mutunci sai kai naka mutunci to shine Allah madaukakin sarki yace inna shaytana yanzahu bainahum shaytan yana sanya fisga a tsakanin su shaytan yufsidu bainahum yana sa barna in dai ka bi harshen ka to zai sa ka bata abinda ba za ka iya gyarawa ba kuma daga cikin abubuwan da ɗan adam yake yi ba abin da yake zama a rekod ya fita kamar maganar aisha za ka iya ka ɗaga hannu ka daki wani kuma kowa zai manta ka yi dukan nan amma in ka faɗi magana saboda dukar ba za ta zauna ba ka riga ta tafi kenan amma in magana kai kana nan a rekod saboda haka in za ka yi magana ka faɗi mai kyau saboda gobe maganar za ta zo ta tambaye ka kuma za ka taɓa mutuncinka to shi ne wa kulli ibadi ka ce da bayina ya kudu ladin iya a ah. duk sa'a da za su yi magana su batu mai kyau domin inna shaitana na bainakum hakika shaitan yana bata tsakanin su ta hanyar magana inna shaitana kana lil insani aduwwa mubina hakika shaitan ya kasance abokin gaba ne ga dan adam mai bayyana gabarsa shaitan bai taba koya matsayin ba tun dama kuma ya yi alkawari wa Allah bai ɓoye ba ya kuma gaya wa annabi adam bai ɓoye ba Allah ya ce wa annabi adam inna haza kaga wannan aduwwul laka abokin adawar ka ne wali zawjika kuma abokin adawar matar ka ne fala jannati min aljannati fatashqa idan kuka bari zai fitar da ku aljanna kuma za ku wahala an yi ko ba a yi ba an yi gashi muna su shan wahala to wancan shaitan din ne fada Allah ya gaya wa tun annabi Adam mu ma yana ci gaba da gaya mana inna shaytana kana lil insani ya kasance ga dan adam a mu mubina abokin gaba ne mai bayyana gabar shi baya koyewa sai Allah ya ce rabbukum a'lam bikum ubangiji ku shi ya fi sanin ba wanda ya san dan adam sai ubangiji ne ya halice shi kawai shi yasa ba haushe ke cewa kai dai ga mutum eh wani zai nuna maka fuskarka ka ne yana yin ka ɗari bisa ɗari amma Allah ya shahadu innahu lakadib Allah ya san ƙarya yake haka Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai in suka zo gaban ka Allah ce la ta'lamu kai baka san su ba nahnu na'lamu mu mun san su zai zo su ce maka nashhadu innaka la rasulullah su ta kwarzanta ka suna ce kai ne manzan Allah wallahu yashhadu innaka la rasulu Allah ya shaida nan ya kai manzon sa ne ba sai su sun faɗa ba ai wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida cewa su ƙarya suke annabi ma sallallahu alaihi wasallam ba zai gane ba kowa za ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kai ya rasulullah ashe wasu daga cikin su ƙarya suke yi to haka kai ma ba za ka iya gane hakikalin ɗan adam ba sai Allah kawai mutumin da ya fi kusa da kai a duniya shine matar da kuke zama da ita ko biyu kaɗai ku kulle koma kuma matar da tafi kowace amana tsakanin ta da kai wadda za ta dafa abinci ta nan ta sa guba da zai iya kashe ka in ta dara ma sai haka sai dai ka mutu ba wanda ya sani ta kawo ruwa ta sa poison a ciki sai dai ka mutu ba wanda ya sani ku kwanta ku biyu kuma kuma kai da kanka ka sa sakata kuma ka rufe kanka kuma ka yi bacci in ta ga dama ta sa wani abu ya shaƙe ka har ka mutu haka za ta yi kuma magana ta ƙare kuma ba wanda ya sani kuma ta kurma ihu ta ce barayi kuma magana ta ƙare kuma a haka za a kai ka shi yasa ba wanda ya san dan adam sai wa sai Allah mutum na biyu da ya kusa da kai a duniya shine wanda ya fito daga jikinka shine ɗanka na cikinka amma Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum a cikin matan kuma da ƴaƴan da kuka haifa akwai abokan adawa ku ba ku sani mace ina ce ita ce mafi kusancin wanda mutum yake amincewa da shi a duniya za ku iya kirga adadin matan da suka kashe mazajensu wanda kuka sani a kwanan nan mutum nawa kuma kuka sani wanda aka haɗa kai da shi aka cuci babansa ko aka kashe babansa ko aka yi babansa juyin mulki ko ya zama abokin adawar babansa ko ya zama shi ne ma wanda zai shirya aikin nafin ɗin babansa ya ɗebi kuɗin baban ya bayar ya ce an ce a bada miliyan hamsin shi ya bada miliyan talatin a can ya jika miliyan ashirin shi kuma tun da don a ceto baban ne kuma shi ya ce zo su kama baban shi ta wani lokaci da yake harka ta fatawa harka ce ta amana ba ta zuwa komai kamar wani lokaci idan wani bangaren alwazi imani ya taɓo shi sai ya ɗan rabu da ɗan shedan din yana so ya tuba in ya kira ka yana maka tambaya yana faɗa da kansa ga abun da nayi wallahi sai ka ji mamaki ka ce dama ɗan adam zai iya haka wallahi Allah ya rabbukum alamu kai dai Allah ne kawai ya san su wani ya kira ne akan yana so ya tuba ce shi da wansa ne dan uwansa sojoji suka zo suna kama sauran 'yan ta'adda suna kashewa sai kawai suka gan shi sai suka kama shi suna ganin za su bindige shi suka ce za su kashe shi ya tarin tsaron ce shi ba ɗan ta'adda ba ne suka ce waye shaidan ka ya ce mu je unguwarmu za su gaya muku cewa ni ba ɗan ta'adda ba ne suka je unguwarsu aka yi sallama wansa ya fito ashe tsakaninsa da wannan da akwai bashin kuɗi wanda wan yake bin sa a'a shi yake bin wan bashi don haka wan bai samu ya biya shi ba da sojoji suka zo suka ce ka san wannan sai ce ban san shi ba ya san da cewa ya ce da shi wane waɗannan kashe ni za sun kakkashe mutane akan waye zai tabbatar a cikin mutanen unguwa cewa shi ba ɗan ta'adda ba ne sai ce ni suka ce za ta kayi mana shi suka tambaye shi ka san shi yace ban san shi ba a ka suka daga bindiga suka harbe shi ya faɗi ya mutu shi ne ya kira yake tambaya ta waya zai Allah ya kai masa wai saboda ya yi yayin da zai biya shi kuɗin bai samu ya biya shi ba kuma yana masa gani gani za ka shi yanzu kawai ya ga gara a kashe shi maganan kuɗin nan ta wuce saboda aka yanzu yana kina na da yake ni ne dan dan ba daga na ba sa nace masa wallahi ban sani ba nace masa ban sani ba shi ta Allah ke rabbukum a'lamu Allah ne kada ya san mutum wallahi daga bayan lokacin da muka yi laccan muguntar dan adam da mutane suka rika kira na suna gaya mun wasu muguntan da aka yi ma sai na ga ashe duk abin da muka yi a can ma wasa ne dan adam da ka gan shi shi yasa Allah ya ce ba wanda ya san dan adam sai ubangiji sa kawai ka bar dan adam da zaka ga fuskar sa warawara yana maka dariya Allah ne ya san me a zuciyarsa rabbukum a'lamu bikum min anfusikum Allah shi ya fi sanin ku sama da kawunan kai kanka baka san kanka ba wallahi ka san dan adam wani lokaci baya iya gane zai iya kaza sai wani abu ya same ta ce ashe dama ba zan iya ba kamar misali ka ce ni mai hakuri ne sai an yi maka wani abu sai ka ce ashe dama ba zan iya hakuri akan wannan ba ta zama kai ba baka san kanka ba sosai ko ka ɗauka kai mai kyauta ne sai ka samu arziki sai mu gane cewa za ka kai mai kyauta ne ko ba mai kyauta ba lokacin da baka da shi ba za mu gane ba ashe kai ma baka san kanka sosai ba akwai abubuwa da yawa na mutane wanda za su ɗauka izi ne wanda bai taba aure ba sai dauka easy ne shi in ya aure komai daidai ne sai ya aure sai ga ashe ba zai iya hakuri da mace ba ashe shi ma bai san kansa ba shi yasa Allah ya ce rabbukum a'lamu bikum ku shi yake ku sanin kanku in ya sha yarhamukum in Allah yana so sai muku rahama aw in ya sha yu'adhibukum idan Allah ya so kuma ya muku azaba saboda Allah ya san ka duk wanda kaga Allah ya masa rahama fa Allah ya san ya cancanci rahama duk wanda kaga Allah ya dora shi akan hanyar aka don ya masa azaba Allah ya san shi dama haka ne shine fa'alima ma fi qulubihim duk abin da yake zuciyarsu Allah ya riga ya sani ba wanda ya san hakikanin dan adam sai Allah shi yasa kawai wanda yake nuna kai kuma ka dogara ga Allah in zaka mu'amala da dan adam duk wata dabara ka da za ka yi a dan adam wallahi ba za ta fitar da kai ba kawai ka dogara ga Allah ka karanta ayoyinka na neman tsayi ka karanta addu'o'inka na neman kariya ko ka dogara ga Allah akan mutane amma wallahi in baka dogara ga Allah ba za ka sha mamaki a wurin wanda ka fi tsammani shi ya fi kusa da kai a duniya saboda ba wanda ya san dan adam sai ubangijin bil adama hakikalin mutum sai Allah kawai to shi yasa zaka ga wasu Allah ya musu azaba har ka iya gani wannan sai a mata azaba rabbukum a'lamu bikum Allah ya fi sanin su ne sun cancanci haka ne in ya sha yarhamkum aw in ya sha yu'adhibukum wa ma arsalnaka alaihim nuzula Allah ya ce ba mu aiko ka ka zama hafiza ka zama mai kiwo akan su mai sa ido akan su ba ruwanka da sa ido ka yi wa'azi ka bar mutane in mutum ya ga dama ya ɗauka mutum bai gana ba kada ya ɗauka kada zama kana bibiyar mutane wani ba kai kaza wani ba kawai ka gaya masa sai ka shirya da shi sai ka bar shi ka bar shi da ubangijinsa saboda Allah ya fi sanin wannan ya cancanci ya hamkum ko ya cancanci ya azibukum saboda za ka iya kai wa'azi wa wani kai kana ta masa wa'azi a shekai baka san kana wa'azi wa dan wuta bane kuma wa ma tughnil ayatu wa nuzuru an kaumin la yu'minun wanda bai da imani duk wa'azin ka baya da ba zai masa amfani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu aya duk wa'azin da zaka yi duk ayar da zaka ga ba za ta sa wanda haƙƙi haƙƙin gaskiyar wa'adin Allah ya tabbata a kansa cewa dan wuta ne sai ya shiga wuta saboda rabbukum a'lamu bikum Allah ya san shi kai ne baka san shi ba shi yasa duk wanda kaga Allah masa azaba ba zalunci bane Allah ya san shi ya cancanci azaba ne wa ma arsalnaka alaihim wakila sai Allah ce wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ard Allah shi yafi sanin waye a sama da kasa kaga Allah ya ce rabbukum a'lamu bikum Allah ya ce ku sanin kanku to sai Allah ya ce ba ku ka ba man fi samawati wal ard duk wanda yake cikin samai da kasa ma Allah ya san su ba wani da ya shigo cikin sama ko ya shigo cikin kasa haka kawai sai ya karu a cikin population din adadin record din da yake hannun Allah duk wanda gashi shigo Allah ne ya shigo da shi kuma ya san inda ya ajiye shi wa rabbuka a'lamu bi man fi samawati wal ard kar ka dauka ilimin Allah ya tsaya akan ku ko yan adam ne yan adam nawa ne kuke ba kowa bane ku akwai su da yawa al'ummomi kuma ko a sama ko a ƙasa duk Allah ya san da zaman su kuma Allah ya san abin da kowa yake ciki wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina 'ala ba'd kuma hakika mun fifita waɗansu annabawa sama da waɗansu tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce manzanni da ka gani Allah ya ce mun fifita waɗansu sama da waɗansu wani ya wani daraja dawuda kuma mun baiwa annabi dawuda zabura me yasa Allah ya faɗi annabi dawuda a nan bayan ya ce wala karfa zanna ba'dan nabina ala ba'd mun fifita waɗansu annabawa akan waɗansu sai bai faɗi Musa ba kuma yana da attaura kuma shine a sama da annabi Dawud saboda su Yahudawa sun yi imani da annabi Musa da attauransa amma ba su kawai iya reference su shine annabi Musa amma annabi Dawud da ya zo bayansa su ba su yadda da littafin Zabura za ta zama authority ba kamar yadda littafin attaura take zama to shine Allah ya ce ba akan kan attaura aka tsaya kai ba wa na dawo da zabura annabi dauda da yazo daga bayan shi ma mun bashi zabura kuma shi ma littafi ne da yake daga Allah kuma mai hukunci a ciki an fahimta ko to a cikin waɗannan ayi da muka karanta mu ɗauki darussa darasi na farko shine gargaɗin da Allah ya ce a gaya mana cewa mu rika faɗar magana mai kyau don Allah mu yi aiki da wannan nasiha mu rika iyawa harsunan mu rika kame bakin mu, idan za ka iya kai komi da yadda magabata suke yi waɗanda suke kirka yawan magana da suka yi a rana mutum sai yanke wa kansa ya ce ni yau zan yi magana kalma kaza ne to in ya ga ya gama wannan manganun sai ya shiru da bakin su duk abin da kace ba zai sake amsawa ba saboda iya kalmomin da ya ce zai yi nan to sai rika zaɓa yana tacewa duk abin da ya san ba ahsan ba ba zai faɗa ba saboda baya so ya kwaɗin littafin da cika da surutu kar ku manta duk abin da kake faɗa ko kuna hira kake ta magana ko a waya ko a gaba da gaba ko kai kaɗanka ko kuna masifa da wani kake ta faɗa kake ta surutu wallahi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗa min qawli ko in kace sai malaika ta in wallahi shi yasa imamu Ahmad yana ciwon ajali yana nishi irin na rashin lafiya tsananin ciwo sai ɗansa ya zo yana so ya ce masa baba ka daure mana to amma ya san yadda tsananin ciwo yake ya san kuma malami ne duk tambaya sai ya yi ƙoƙarin ya amsa sai ce baba cikin abin da mala'iku za su rubuta hadda aminul marid hadda nishin mara lafiya za su rinka rubuta ha ha inda ya ce ɗaya eh, za su rubuta sai shu saboda yana so ya nuna masa ne cewa karka rika yawan wannan duk aika rubutawa a littafinka ka daure kai shu saboda karka yi Allah ya je ce me yasa ka yi tsananin tsoron Allah da tsantsini a wurin magabata mara lafiya ba fa kururuwa yake yana wayo Allah na na shiga uku ba a'a hmm, ni shi kawai yake yi amma dan ya masa ishara akan baba wannan ba yana cikin abin da za a rubuta a littafi ya masa haka yake za a rubuta sai shi ya daina har ya cika bai sake yin nishi ba to mutanen da suke kiyaye nishi akan ciwo ya kake tsammanin harshen su zai iya zagin wani ko ya ci mutuncin wani amma wani babu komi idan bakinsa ya buɗe in ban da sharri ya kamata mu ji wannan ayar Allah ce wa kulli ibadi mu ba bayan Allah bane ta kuma wanda aka aiko ya gaya mana wannan zancen fa shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin girmama muke nema sama da wannan Allah ya ce wa annabinsa ya gaya mana kuma Allah ya na mu gare shi ce ku bayina ku rika faɗar magana da kyau Allah baya son jin mummunar magana ya za ka rinka jiyar da ubangiji da mala'ikunsa munanan magana ya za ka rinka sa mala'ikun da aka aiko maka suna rubuta abinka ya za ka rinka ba su wahala kana musu dictation din munanan magana suna rubutawa kai ba jin kunyar ka rika faɗar ba kai ba ka jin kunyar ka rinka fatan ƙarya kai ba ka jin kunyar ka rika ashariya kai ba ka jin kunyar ka rinka yin maganganu irin na tashanci su ko suna ta rubutawa kai ba za ka ji kunyar su ka girmama su ba bayan Allah ce kiraman katibin suna da daraja fa a wurin Allah zaban su aka yi na musamman ne Allah ce ku je ku rinka rubuto mun abin da wani yake cewa sai kana musu dictation da bakin ka mummunar magana suna rubutawa don Allah jama'a mu iya wa bakinmu kuma mu ne bayan Allah nan ba wasu ba muna kuma so mu ji Allah ya mu bayan sa ko ba ma so ne to Allah ya ce sakon sa gare mu shine idan za mu yi magana mu rika faɗar mai kyau kuma idan an ce magana da wanda ka faɗa da bakinka da wanda ka ce a faɗa a madadinka da wanda ka rubuta da alƙalami da wanda kai taifin da 'yan yatsunka duka ba maganar ka ne to Allah ya ce idan magana za ta fito daga gare ka to a faɗi Allah ke yi ahsan mai kyau muna fahimtar wannan magana mai kyau da ta fi kowace ita ce yawan ambaton Allah koyaushe bakinka ya rinka faɗar ambaton Allah in kana so ka zaune yawan surutu to yawan surutun ka ya zama wazakirin Allah kafiran wazakiran ya ayyu alladhina amanu zkurullaha zikran kabira in kaga kana da yawan magana to zama kawai ambaton Allah kake ta hanyar karanta alqur'ani ita tilawar qur'ani sai zama shine yawan magana da shi ake ta rubutawa mala'iku ka sa suna ta rubutun alqur'ani daga bakin ka yake fita yau daga bakinka ana rubuta maganganunka sai da aka ja kawo takardar da aka samu duk qur'ani ka rubuta yawan karatun qur'ani kenan, duk la ilaha illallah ka rubuta yawan maganganunka kenan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la an aqula subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar khay ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams ya ce inda za a ban zaɓi a ce duk duniyar nan a ban kyauta da kuma in faɗi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sau ɗaya ba ya ce wallahi zan zaɓi faɗi wannan sama faɗi wannan sama da duniya amma a wurin waɗanda suka gane haƙiƙanin ya ƙulun lafi ya ahsan saboda tsadar wannan abu ya fi tsadar duniya inda za a kasa ta a baje kolinta a cewa zai tsaya wallahi kuɗin duniya gaba ɗaya da inda za a sayar bai kai ka faɗi wannan ba ka zo na kana ta cika takardarka da surutun banza sannan yana ɗaya daga cikin alƙawlul hasan magana mai kyau shine ya zama kana yawan al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa'azi karantarwa da'awa duk wanda in ya buɗe bakin da yawan magana yake akan Allah ya ce annabi ya ce yana yi ya gyara wanda yana ɗaya daga cikin mafi kyan magana a duniya Allah ne ya faɗa wa man ahkamu qawlan mimman da'a ila Allah ba wanda yake yin magana da kyau sama da wanda yake da'a kowa cikin mu zai shiga wannan layin ba sai babban malami da ya zauna akan kujera a bakin shi ba ta yaya za ka yi ka zama shine kai abokin wani to kuma aboki yana jin maganar abokinsa da tashi mu je mu yi sallah wanda ba yana cikin ya qulu lati ya ahsan abokinka idan yana laifi ka sani ai da ka daina abu kaza ba kyau wannan ba shine Allah ya alil munka ka taimaki abokinka duk abin da ka zo yi mai kyau ka tashi ku tare duk abin da yake yi mai muni ka hana shi wannan yana ɗaya daga cikin mafi kyan magana a duniya yana ɗaya daga cikin magana mai kyan shi ne duk lokacin da za ka yi magana ka faɗi gaskiya ya ayyu allazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku zama cikin masu gaskiya kar ka faɗi ƙarya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum bisilk ina horon ku الأمة ta kuli فإن gaskiya يهدي إلى sunna وإن ila يهدي إلى الجنة inna al-birra yahdi ila al-janna fa yazalu al-'abdu yasduqu wa yataharra al-sidqa hatta duk wanda ya zama yana faɗar gaskiya kuma yana ƙoƙarin nemo gaskiya kafin ya yi magana to wannan zai kai yadda har Allah zai sa a rubuta shi a rekod ɗin masu gaskiya yana ɗaya daga cikin magana mai kyau yana daga cikin magana mai kyau shine ya zama ka ɗayin nasiha ta hanyar ba da shawara mai kyau ga mutum Allah yana son ka taimakon mutane wajen ba su shawara mai kyau ba wai dole wa wa'azi akan al'amarin addini ba kamar sulhu tsakanin ɗan da ɗan tsakanin uba da ɗa tsakanin miji da mata wannan ma abin da Allah ya bashi basirar in ya zauna ya maka magana sai ga ya daidaita abin da gaba ce ta shekara uku sai sa su shirya to ka yi amfani da wannan bakin da abin Allah ya baka basirar harshen iya magana wajen gyara tsakanin mutane kar ka fata tsakanin wani da wani inna shaytana yanzabu bainahu shaytan ne yake ɓata tsakanin mutane kai kai amfani da harshen ka wajen gyara tsakanin mutane to sannan wannan kuma zai zama a kishiyar gefen shi kuma karka yi mummunar magana karka yi asha annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysal mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badi mu'mini kan ba zai zama mai yawan ashar ba mu'mini kan ba zai zama mai yawan inuwa ba mu'mini ba zai zama mai yawan alfasha ba mu'mini ba zai zama mai yawan batsa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin alamar imani shi ne mutum ya zama zai magana mai kyau ya ke fada wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyashmut yin magana da yin shiru wanne ne ko wahala eh? da yin magana da yin shiru wanne ne ko wahala amma saboda inna shaytana yanzabu bainahum shaytan da adawarsa sai ya sa maka karin rinka kamar shiru ya ko wahala yanzu da yin shiru da yin magana wanne ne aiki wanne ne aiki shiru aiki ne to don Allah ku koya wa kanku duk lokacin da wani ya tsokane ka ko ne ta ka kana so ka faɗa din nan ka auna in ka ji mummuna ce kana so ka yi magana kana jin haushi to inna shaytana yanzu ku bainakum shi dan da yake so ya sa ka aiki amma asali in kai shiru ai ka futa ba aiki kake yi ba to ka daure za kai magana da shi ka daure saboda Allah ce shedan da yake tunzura ka akan sai ka faɗa to in ka faɗa yana sa ka aiki ne kuma aikin nawa ne aikin shaidan ne kuma in ka zo ƙarshe sai ka gane cewa kai ka ba baka yi riba yanzu ka samu ɗan iska sai zaje ka kai ma sai ka zaje shi yanzu da lokacin da yake zagin ka ɗan iska guda ɗaya ne kana zagin sa sun zama nawa sun zama biyu ko kai baka rubuta ba shi wanda ya turo ka ya rubuta cewa ya samu na biyu nan yanzu shi ne inna bai na bainahum shi shi dan inda ya turo ka ya sa yanzu kun samu mutum biyu amma ana yin zage zage yanzu idan kana da mutunci sai mara mutunci ya dura ma a sha wanda yake kusa yana shiru amma daidai yana zuwa da yake kai kuma kana ramawa zai ce a'udhu billahi yanzu zai ga mutuncin wancan ne zuba ko naka naka saboda wancan nawa bai da mutuncin don Allah jama'a ku koya wa kanku wannan formula ta ka ba da abin da ke hannunka in dai kai mutumin kirki ne to dama ba komai a bakin ka sai ne sai mai kyau to kar ka faɗi wanda ba irinsa ba ko wanda bai wanda nasa ba mai kyau ba ya faɗa to ka bar shi da irin nasa kai ka faɗi irin nasa jama'a an To Allah ya ce inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina rabbukum a'lamu bikum in ya sha yarhamkum aw in ya sha yu'adhibukum wannan tana nuna mana cewa wato shiriya tana hannun Allah ne kuma in ka ga mutum ya zo rahama Allah ne ba shi in ka ga mutum ya zo cikin azaba wannan ba mashi'ar Allah ba wanda yake sa wa Allah hannu akan ka kona wani ka cici ne? ka yi kaza Allah ne yake yin yanda ya ga dama in ya sha in yana so sai ya muku azaba in yana so sai ya muku rahama abinda Allah ke so shi yake mu mika wuya ta Allah ko mu nemi rahama a wurin Allah kar mu nema a wurin kowa duk wanda zai nuna maka wani akan wani yana da wani tasiri da zai iya sa Allah sanadiyar albarkacinsa sai Allah ya maka kaza wallahi karya yake saboda wannan ayar ta ce rabbuku ubangijinku ne kadai kuma Allah ce in ya sha in ya so in akwai wani da ya isa Allah ya karo sunansa manara babu shi wannan in kaga Allah ya maka rahama shi kadai ne ya maka in kaga Allah ya maka azaba shi kadai ne maka za ka nemi rahama a wurinsa ka nemi tsaro daga azaba daga wurinsa wa ma arsalnaka alaihim wakila fa'ida ta gaba ita ce fadin Allah ta'ala وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض الذين على بعض Allah ce hakika mun fifita darajar waɗansu annabawan waɗansu ya kamata mu sani annabawan Allah su ne mafi darajar halittar Allah ala kuma zaɓaɓɓu ne a cikin dukkan halittun Allah ba wanda ya fi annabawa daraja Allahu yasbafi zabe Allah yake min al mala'ikati rusulan wa min nas yan aike a cikin mala'iku Allah ne yake zabar su yan aike a cikin mutane ma Allah ne yake zabar su kuma lalle annabawan Allah su suka fi kowa kuma yadda Allah ya jera mutane wajen matsayi annabawa su ne na farko ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wannan jeni guda huɗu su ne waɗanda suka fi kowa daraja a wurin Allah na farko annabawa na biyu su a siddiqi su ana samun su a cikin sahabbai ne da wanda yake tare da annabawa amma shi bai kai ya zama annabi ba wa shuhada su waɗanda garin taimakon harkar Allah da annabawansa har suka mutu a cikin wannan hanya shi sai sauran mabiya mutane ki kun ji wannan guda hudu su ne suka fi kowa daraja a wurin Allah shi ya sa annabawan Allah Allah madaukakin sarki yace ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا annabawa su ne waɗanda Allah ya shirya da su kuma ya zaɓe su ya fifita su annabawan Allah Allah a nan ya ce wani ƙarfafan na ba'aban da bina ala mun fifita waɗansu akan waɗansu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake la tukhayyiru bainal anbiya ko la tufaddiluni ala fulan kar ku fifita ne akan wani da kuma kar ku nuna zabe tsakanin annabawa ma'anar fa shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba za mu keɓe wani mu wulakanta shi ba mu ɗaukaka wani shine ma'anar haka da kuma ba za mu yi imani da wani mu bar wani ba duk za mu yi imani da su sannan duk za mu darajanta su amma wannan ayar kuma tana nufi a cikin annabawan amma ko wani ya fi wani matsayi to amma duk da wani ya fi wani matsayi kar ya sa wani da ya fi matsayi sai ka ce ɗayan shi kuma makaskanci ne a'a dukkansu masu matsayi ne amma wani ya fi matsayi don ka ce wane yana da matsayi wane ya fi matsayi ka kaskanta mai matsayi amma ka ce wane ne kawai mai matsayi wane kuma A'a to wannan shine abin da Allah ya hana dukkansu suna da matsayi amma wasu sun fi waɗansu ga tartibinsu farko ka ce dukkan annabawa suna da daraja sama da kowa أولئك الذين an'ama Allahu alaihim min النبيين sannan a cikin annabawa akwai waɗanda Allah ya ba su martabatu a risala su ne su sai suka zama kuma rasuli bayan sun zama nabi su ne waɗanda Allah ya sa suka zama annabawa kuma sai Allah ya aike su zuwa su. kuma Allah ya ba su saƙo na musamman to wannan darajar su tafi na annabawa zalla waɗanda ba manzanni ba martaba ta gaba ita ce a cikin manzanni din akwai waɗanda Allah ya keɓe guda biyar waɗanda su suka fi kowa waɗannan su ne waɗanda ake ce musu ulul azmi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul waɗannan guda biyar ne bisa zance mafi rinjaye su ne waɗanda Allah ya faɗe su a suratul ahzab da suratul shura شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jera su a nan kuma ya jera su a cikin suratul ahzab wa id akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sa suka fi kowa su ake ce musu ulul azmi idan aka zo jera su su kuma a tsakaninsu su ma wani ya wani wanda yake in za ka ɗauko daga ƙasa bisa zancen da ya fi dinga kamar da ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari shine annabi nuh alaihi salam shine na biyar din su sannan ka hauro sama sai annabi isa dan maryama alaihi salam in ka zo na uku sai annabi Musa dan Imrana alaihi salam in ka haura sama sai na biyunsu annabi Ibrahimu Khalilur Rahman in ka haura sama sai na mu bari da kada Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda Allah bai taba yin irin ba kuma Allah bai taba yin wanda yake so irin ba kuma Allah bai taɓa yi mai daraja irinsa ba waɗannan da ka ji su a jere nan kowanne daga cikinsu idan aka zo bajinsa sai ka ji yana gaba-gaba haka Allah ya ga dama kowa daga cikinsu yana da kasa nasa irin wanda Allah ya bashi shi kaɗai ne kama annabi Nuhu alaihi salam shi kaɗai ne Allah ba shi tsawon kwana a cikin da'awa shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi kuma shi ne farkon wanda Allah ya fara tura shi ya fara wa'azi a bayan ƙasa da duniya ba sai an musu wa'azi ba shi ne fara wa'azi shi ne kirarin da mutane za su yi masa in an je neman ceto a wurin ranar kiyama shi ne kuma wanda Allah ya masa kirari a farkon wannan sura zuriyata man hamalna ma'a Inna innahu kana abdan shakura in ka haura annabi isa dan maryama ne wanda Allah ya masa kirari da cewa shine kalimatullah shine ruhullah ne kuma wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dama da ayoyi wa in ayyatuka bi ruhin ayyatuka bi qudus تكلم الناس في المهد والكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين هيئة الطين بإذني فتنفق فيها فتكون طينا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم har zuwa ƙarshe duk wannan na annabi Isa ne dan Maryama alaihi salam haka Allah ya bashi in ka haura kuma annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa kalima shi kuma abinda Allah ya bashi shine shi direct Allah yake magana da shi ba sai ya turo masa mala'ika ba sai ya turo masa alke ba sai ya yi a mafarki ba kawai Allah ne zai yi magana da amsa kuma Allah ce takliman bi ma'ana kalaman mirara an yi ta yi ba wai sau ɗaya bane ya riga ya tsama da jin maganar Allah a ce ubangiji yana magana da kai kana ji a wannan ai sai annabin Musa haka Allah ya bashi to in ka haura kuma sai ka zo annabi Ibrahim khalilullah Allah yake wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya riga ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadayin Allah al-khalil shine wanda al-khalisu fil mahabba al-kulla shine martabatu almartabatul khalisatu fil mahabba shine kauna ta tsantsa ta kololuwa allati la khalala fiha irin wanda ba wani ka in an ce wani khalil ne shi yasa Allah baya da khalil kwata kwata sai annabi Ibrahim sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah takadani khalilan kamar takada Ibrahim khalila ba wanda yake sai hawan wannan martabar sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi Ibrahim saboda haka ba karamin matsayi bane babban masoyi na ƙarshe kenan wanda ba za ku taɓa ɓatawa ba da sai gaba ɗaya kuma multifafa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kan sai karatu na gaban Allah ya kai wannan muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada su da kuma Allah ya bai mana sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa